Ah, na farko sunana baba shekaru na shugaban yan jarida na jihar borno tsarkare akwai wani bayanai da kuka aiki wa manema labarai game da abin da ya shafi karancin mai a jihar borno ko za ka yi mana karin haske game da abubuwan da wannan bayani ya kunsa wato abun takaici ne zan ce ganin da yadda ya muka samu kanmu a ƙasa a ah, kwanakin baya sanin kowa ne kusan ƙarshen shekarar nan da ta shige ah, a gwamnatin tarayya ta ba da ta ɗauki matakai ta ga cewa an samu sauƙin mai wanda ya kai ga har mataimakin shugaban ƙasa da shugaban ƙungiyar amin kamfanin mai na nnpc suka shiga cikin garin abuja suka kewaya gidan mai har allah da ikon shi aka samu sauƙinsa gani muka yi to in har shugaban ƙasa zai yi mataimakin shugaban ƙasa zai yi wannan abun ya so ko ya je gidan mai da sauransu ashe ko akwai haƙƙi akan shugabanni ko kuma jami'an da suke aiki da hukumar mai ta kasa da dpr su ma su sa ido su ga cewa tunda wannan mai din sun ba mu tabbacin cewa akwai shi a kasa. to me yasa ake shan sa kamar mu a nan da muke nan a arewa maso gabas musamman ma kamar maiduguri ga wahalan fitine-fitinen tashin hankalin nan yanzu mutane suka fara farfadowa al'amuran kasuwa yau da gobe ya fara farfadowa kuma gashi akwai mai ba wai babu ba amma mu je aje ana sai da mai lita ɗaya ɗari biyu da hamsin hamsin zuwa ɗari uku saboda Allah wanne wanne za ji da shi fitinan nan zamu ji da shi ko kuma wahalan mai eh shi yasa muka gani a zaman mu na yan jarida akwai haki a kanmu mu ga cewa eh, mun jawo hankalin wayanda suke da ah, harka a cikin wannan abun su ga cewa mu ga cewa sun kawo sassauci mu sassauka mana sauki akan halin da muke ciki musamman ma kamar yadda nake mai da maimaita maka mu da muke nan jihar Borno a boyewa ana sayarwa ba. Zan ganin cewa akwai wannan mai din kusan za ga akwai a gidajen mai ne ma ake sayar da shi a wannan farashi 250 zuwa 300 kamar ta yana kuke gani ake samun wannan matsala dai to kaga shine inda maganan ya fi su wayanda hakkin harkan mai yake kansu sun kasa fitowa fili su kaya ma jama'a in har gwamnatin tarayya za ta ce akwai mai din akwai shi a kasa kuma ana sakewa me yasa yake da tsada kuma su jami'an NNPC da DPR su ya kamata su sa ido don hakki ne a kansu su ga cewa sun an bi umarnin kasa mu muna nan tsakanin mu <clears throat> da gwamnati da hukuma kamar gada ne tsakanin mu da al'umma so shi yasa muka ce ya kamata mu fito mu yi kira ga mutanen nan da babban murya mu ga cewa su ma sun tashi sun yi aikin su ranka da wasu jihohi za ga kamar ma an dakatar da hukuma an rufe wasu gidajen man saboda boye mai da kin sayarwa da suke yi kamar a jihar Borno nan akwai irin waɗannan gidajen mai da suka fuskanci irin waɗannan horo ko kuma ya kuke ganin abin wato abin da muka lura wannan abun baya tafiya yadda ya kamata shi yasa na take ga maka kan gani hakki ne akan mu mu zabarar da wayanda haƙƙi ne a kansu su ga cewa sun bi gidajen mai su ga cewa ai an sayar da wani mai din akwai eh an sayar yadda ya kamata yadda dokan kasa ta shimfida amma ga muke kamar ba sa yin aikin yadda ya kamata shi yasa muka tuna musu akan cewa lalle lalle tun in har za a sayar a gidan mai lita daya 250 zuwa uku ai lalle lalle akwai a kan jami'an da suke da harkan mai dinnan su ga cewa an yi an bi abin da ya kamata